فرق الله فيه بين الحق والباطل قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله الضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وبذلك فسر أكثرهم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل ما ضاق على الناس قال الوابلي عن ابن عباس في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وإكرمة وضحاك وقتادة وصدي ومقاتل ابن حيان كذلك غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة وروي عن ضحاك عن ابن عباس قال نسرا قال في آخر قول ابن عباس والصدي نجاة ابن الزبير يجعل لكم فرقانا أي فضلا بين الحق فصلا بين الحق والباطل يظهر الله به حقكم ويطفع به باطل من خالفكم وذكر البغوي عن مقاتل ابن حيان قال مخرجا في الدين من الشبهات لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل ابن حيان كما ذكر أبو الفرج ابن أبو الفرج ابن الزوزي عن ابن عباس ومجاهد وإكرمة والضحاك وابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدنيا من الضلال وليس مرادهم وإنما مرادهم نعم وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان بابو وما يهتك الله نعم نعم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 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna sha bakwai ga watan rabi'u tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wanda kuma yake daidai da ashirin da biyu ga watan sha daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da daya a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal butlan wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na sha bakwai a cikin wannan littafi a inda shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah bai gushe bayana mana bayanin ma'anar alfurkan ma ake nufi da alfurkan musamman ma waɗanda suka zo ko kuma wanda ya zo a cikin ayoyin alkur'ani daban-daban wanda shi ne a sunan wanda littafi nashi wato daga nan wanda littafi nashi ya samo asalin sunansa alfurkan bayan alhaƙi wal burhan malam yake cewa قال walibi a ابن abbas يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل يوم الفرقان لألا يفعله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان سوانا يوم الفرقان شين رانر بدر رانر الله سبحانه وتعالى بمبنشي أكان قرية لبسكية قال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يكي شوى وروي عن مجاهد الرويت لك مجاهد ابن جبر المجري عبد الله بن عباس ده مقسم مقسم شنو مقسم ابن ابراهيم مولى عبد الله بن عباس وكما تككن الماجر عبد الله بن عباس وعبيد وعبيد الله بن عبد الله ده عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود والضحاك ده كما الضحاك ابن مذاهب الهلالي وقتاده ده قتاده ابن دعامه السدوسي ده مقاتل ابن حيان alhilali nahu zalika duk an rawaito daga waɗannan malamai kwatankwacin maganar da abdullahi Ɗan abbas ya yi na tafsirin faɗar allah yau malfurkan wabi zalika fassara aksaruhum da wannan tafsirin ne har ila yau da dama daga cikin malamai masana tafsiri suka fassara faɗar allah Ya يا أيها الذين آمنوا يا waɗanda suka yi imani in tattakullaha يجعل لكم furkanan. in kun kiyaye dokokin Allah zai sanya muku abinda za ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wa yukaffir ankum sayyi'atikum zai kuma kankare muku munanan ayyukanku wa firla lakum ya kuma gafarta muku wallahu dhul fadl azim Allah ma babbar falala ce Allah babbar falala ne kama fi qaulihi kamar yake yadda yake cikin fadarsa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja. wanda duk ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya masa mafita ai min kulli ma zaqa 'ala nas zai sanya masa mafita daga dukkan abinda yayi wa mutane rinzi a malan bisa ci gaba da wannan tafsiri na al da waccan aya da take cikin suratul anfal in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan to menene yawmal furqan shine ya faɗi cewa abinda aka rawaito daga magabata musamman abdullahi dan abbas alaihi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yawma badr yawmal furqan shine ranar ranar badr ranar goma sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu da hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar da aka yi karan batta tsakanin musulmi ɗan tsirari da kuma dandazon kafirai a badar allah subhanahu wa ta'ala ya bawa musulmi nasara akan kafirai duk da karancin yawan musulmi da kuma yawan kafirai to wannan ita ce yawmal furqan ranar da allah subhanahu wa ta'ala ya nuna goyon bayansa a fili ga masoyansa ya ba su nasara ya kuma kubutar da su daga ta'addancin kafirai da suka zo suka yi niyyar yi musu Allah ya bambance tsakanin waɗanda suke kan gaskiya da kuma waɗanda suke kan ƙarya ya bambance tsakanin waɗanda suke kira zuwa ga Allah da waɗanda suke kira zuwa ga shaidan to wannan shi yasa Allah ya kirawo ta yawmal furqan aka kirawo yakin badar da cewa wannan rana ita ce ranar al-furqan rana ce da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa musulmi irin yadda suke da gata a wajensa ya nuna masa cewa rayuwar da suke kyakkyawar rayuwa ce kuma ubangiji yana maraba da wannan rayuwar tasu saboda ka duk rashin yawan su duk karancin su duk rashin yawan makamansu Allah zai iya ba su da zai iya ba su nasara akan abokan gaban su to ita ce yawmal furqan shi yasa musulunci yake alfahari da wannan ranar shi yasa wanda suka je yakin badar akan yi musu lakabi da za zaka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙe yaƙe da dama amma ba yakin da ake ji da shi kamar yakin badar shi yasa ba za ka ji ana yi ma wani wato lakabi ba da al'uhudi ce eh, ya ji ko alkhandaki oh. amma albadari wannan lakabi ne wanda suke ji da shi saboda irin wato gata da kauna da soyayya da Allah ya nuna musu a ranar kuma daga ranar ne musulmi suka san wato irin matsayinsu a gurin Allah su ma kuma sauran kafirai suka san matsayin musulmi daga ranar ne musulmi suka ƙara yin ƙarfi kuma aka ƙara jin tsoronsu a sauran sassa na aljazirat al'arabiyya tsibirin larabawa saboda haka wannan ya zama yawmal furqan Allah ma subhanahu ya yi kyautar aljanna ga dukkan wani wanda ya halarci wannan yaƙi duk wanda ya halarci wannan yaƙi allah ya masa alkawarin gafara cewa ya gafarta masa koma mai zai ya gafarta masa shi ya sa yayin da hatsin ibn abi balta abin da ya faru da shi ya faru da shi kaga lokacin da sai na umar yake cewa a bari ya tsinke masa kai yi munafici yi munafici annabi ya ce baka san cewa Allah ya tsinka ya tsinkaye mutanen badar ba yake ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku saboda haka wannan rana ce rana ce wacce take mai matsayi sosai a zukatan musulmi yawmal furqan kuma Allah ikon sai kasancewa sai ta kasance a cikin watan da Allah subhanahu wata'ala ya ya saukar da alkur'ani a cikinsa kuma alkur'ani na shi ma alfurkan ne mai rarrabewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده saboda shi kansa alkur'anin furqan ne Allah ya saukar da shi a cikin wannan wata ramadan kuma a cikin wannan wata ramadan wannan yawmul furqan din ya kasance to shi yasa malamai suka da dama suka fassara cewa yawmul furqan da Allah yake nufi anan yawmul taqal jam'an ranar da ƙungiyoyi biyu suka yi karan su ne ƙungiyar musulmi 313 ko da waɗanda ba suke da sha tara ba sannan da kuma ƙungiyoyin kafirai waɗanda suke da dandazo mai yawa kusa kai dubu to wannan ita ce fassarar da abdullahi dan abbas ya yi kuma ibnu abi hatim a tafsirinsa to muhammad ibnu idris abdurrahman ibn muhammad ibn idris ibn abi hatim a cikin tafsirinsa yake cewa an ruwaito irin wani tafsiri daga mujahid almajirin abdullahi dan abbas mujahid ibn jabr da kuma mitsab ibn ibrahim shi ma almajirin abdullahi dan abbas saboda lizimtar abdullahi dan abbas da ya rika yi har ma ake zaton kamar bawan sani har ake ce masa maula abdullahi dan abbas saboda irin yadda ake ganin sa koyaushe tare da abdullahi dan abbas da hidimar da yake masa ta ka ɗauka ma wani bawan sani ake ce masa maula ibn abbas tare da cewa ba maula ba ne sai ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud cewa ɗaya daga cikin almanyan almajiran abdullahi dan abbas ne ya amfana da abdullahi dan abbas ba kaɗan ba saboda irin tar wato ladabi da yake yi wa abdullahi dan abbas da cewa shi mutumin madina ne ma ya amfana da abdullahi dan abbas kuma ya daga cikin alfuqaha saba wannan fakihai guda bakwai da ake ji da su a madina a zamaninsu imamu zuhuri yana yaban shi wannan ubaidillah yana cewa kana baharan min buhuril ilmi teku ne daga cikin tekunan ilimi teku ne daga cikin tekunan ilimi a bisa magana mafi rinjaye ya rasu shekara 98 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama haka nan zahaq ibn muzahim al-hilali mutumin khurasan ne da cewa bai haɗu da abdullahi ɗan abbas ba ya yi karatu a gabansa amma ya karanci iliminsa ne a hannun almajirin abdullahi ɗan abbas sa'id ibn jubair ya yi karatun iliminsa a hannun ɗaya daga cikin almajirin abdullahi ɗan abbas sa'id ibn jubair saboda haka ya zanto ɗaya daga cikin masana ilimin tafsiri daga sunansa yake yawo a duk sanda aka zo tafsirin wasu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani haka nan qatada ibnu da'amatu sadusi wanda bi magana sa a baya da muqatil ibnu hayyan shi ma bi magana sa a baya al-hilali wanda ta hannunsa mutanen kabul suka shiga musulunci kabul ta kasar afghanistan to duka waɗannan malamai sun bi sahun malaminsu abdullahi dan abbas wajen ba ma wannan aya fassarar cewa ranar badar ake nufi da yawmal furqan yawmal taqal jama'an to kuma alfur'an furqan din abin da sa suka ce abin da yasa aka kirawo shi al-furqan a ciki ne Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya farraqa Allah bihi bainal haqqi wal batil to wa bizalika fassara aktharuhum da kwatankwacin wannan ne da dama daga cikin magabata ko masana tafsiri suka fassara faɗar Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tattaqullaha idan kuka kiyaye dokokin Allah ya ja'al lakum furqana to zai sanya muku abinda za ku rarrabe shi tsakanin ƙarya da gaskiya da shi to sun fassara al-furqan da cewa abinda ake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi ibnu taymiya kamar da zamu gani a cikin wannan aya a cikin wannan littafi kamar da zamu karanta ya bayyana mana wato faɗar maganganun malamai daban-daban wajen fassara wannan aya in tattakullaha ya ja'al lakum furqanan ibnu taymiya ya ambaci maganganu daga ciki ita ce wannan maganar ta farko da yace wa bi zalika abinda ya gabata wanda ibnu abbas ya fassara al-furqan da cewa farraqa allahu fihi bainal haqqi wal batil cewa a nan ma da Allah ya ce ya ja'al lakum furqanan ana nufin ma yufarriqu aw ma na bihi bayna al-haqqi wal batil aw ma yufarriqu bayna al-haqqi wal batil idan ku kiyaye dokokin Allah Allah zai ba ku abinda za ku iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wato Allah subhanahu wata'ala zai sanya muku haske a zukatanku da basirarku ta yadda ƙarya ba za ta wayance muku ba hakanan gaskiya ba za ta ɓace muku ba da zarar gaskiya ta zo Allah subhanahu zai ba ku ikon gane ta hakanan ƙarya ma ta bayyana hakanan Allah zai ba ku ikon gane ta haka sun fassara wannan furƙanan da yake cikin wannan aya da wannan ma'ana kamar da ya gaya mana har ila yau sun fassara shi da makhraj makhraj shine yace fi في hakanan kamar yadda yake cikin faɗar Allah Wa يتق الله يجعل allahu مخرجا wanda duk ya dokokin Allah Allah zai bashi mafita ai min kulli ma zaqa ala nas zai bashi mafita daga dukkan abin da yi wa mutane rantsi suka rasa kan gadansa da bayansa ko suka rasa mafita to wanda zai tsaya akan dokar Allah ya kiyaye ta sai ubangiji ya sa masa mafita to sun fassara al-furqan har ila yau da cewa ana nufin mafita in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ay makhrajan zai sanya muku mafita wato daidai take da wannan ayar da faɗar Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ay makhrajan min kulli dhiqin zai ba ku wato mafita daga dukkan wani kunci hakanan ya faɗa ya rawaito mana ko ya ambata mana cewa wasu daga cikin malamai har ila sun fassara wannan ayar da cewa ana nufin nasran ana nufin nasara wanda duk ya kiyaye dokokin Allah ubangiji zai bashi nasara zai ba shi nasara a cikin abin da yake kokarin isarwa na gaskiya ubangiji zai ba sa nasara wannan gaskiya tashi ta bayyana a fahimce ta hakanan wasu daga ciki sun fassara wani kaunin nasarar arwacin shi daga abdullahi dan abbas kamar yadda mu gani a cikin maganganun shekul islam ibn taimiyya hakanan wasu sun fassara shi da cewa najatan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ko in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ana nufin Allah zai sanya muku wato matsira za ku samu tsira daga dukkan wani abu wanda zai cutar da ku za ku samu tsira a nan duniya kuma za ku samu tsira a lahira wato an fassara shi da wannan shi ba wannan fassarar an rawaito ta kamar yadda za mu ga daga abdullahi dan abbas da kuma isma'il as-suddi shi ma an rawaito shi ya an rawaito daga wajensa ya faɗi wannan alwahidi a cikin tafsirin sa al-basit alwahidi a cikin tafsirul basit mujalladi na goma shafi na ɗari da biyar yana cewa اختلفت عبارات المفسرين في تفسير الفرقان ها هنا wato maganganun malaman tafsiri sun yi saɓani ko sun sha bambam wajen fassara alfurkan a cikin wannan aya in tattakullaha ya ja'alla kun furkanan cewa me ake nufi da alfurkan a nan ya ce amma duka maganganun nasu in ka dunkule su gaba ɗaya suna komawa ga ma'ana guda ɗaya a luga wato a harshen larabci duka za su shiga ƙarƙashin wannan ma'anar ta alfurqan shi ne cewa kullu haraji'un ila ma'anahu fil lugha dukkanin maganganun da aka samu daga malamai wajen fassara alfurkan suna komawa ga ma'anarsa dai ta luga ne wato a luga duka waɗannan abubuwan da suka ce shine tafsirin alfurkan ana faɗarsa a harshen larabci a matsayin alfurkan. shi ya ce ibn abbas a ruwayar aba ya ce yoredo makharajan mina shuruhat wato zai zai sa muku mafita daga kowace irin shuruha wato dukkan wani abin da zai zo mai rikirkitarwa to ku Allah subhanahu Ta'ala zai ba ku mafita ku fahimci yadda al'amarin yake ku gane shi ba zai rikita muku tunani ba ba zai rikita muku kwalwa ba ballantana har ya kai ku ga karkacewa cikin aƙidar ku saka in tattaqullaha ya ja'allakun Furkana in kun kiyaye lokacin Allah ta ubangiji zai ba ku mafita daga dukkan wata shubaha wani abu da zai bijiro mai rikitar da tunani da kwakwalwa ko sai ubangiji bani wata ya sa ku gane shi ba tare da wannan ba wa arada ha huna bil makhraj anna Allah ta'ala Furkanan lakum furqanan bayna haqqikum wa batili man yarzuqukum as-su'a min a'da'ikum yace abinda yake nufi da al-furqan anan mafita a nan ya ce Allah subhanahu wata'ala sai sanya muku abinda za ku iya wato bambancewa tsakanin gaskiyarku da kuke kai da kuma karyar da waɗanda suke nufin ku da mummunar manufa suke kai min a da'ikun daga makiyanku bi nasrihi kuma alaihi, ya ba ku nasara akan makiyanku ya kuma wato bayyana gaskiyarku yace wa haza قول مقاتل wannan ce maganar mukatil ibn hayyan sannan ikrima ɗaya daga cikin manyan almajiran makarantar abdullahi dan mas'ud da suddi isma'il suddi da abdul karim al-jazari su kuma sun ce Furkanan ana nufin najatan ana nufin tsira wa man ya yaj'al lahu Furkanan ay yaj'al lahu najatan yana nufin ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya shamaki tsakaninku da tsakaninku da abin da kuke tsoro wato duk wani abin da kuke tsora ubangiji zai kare ku daga wannan abu ku tsira daga wannan abun ba tare da ya cutar da ku ba ya ce mujahid ibn jabir almajirin abdullahi dan abbas ya haɗa ma'anonin guda biyu wato ko dai a ce zai sa muku mafita daga dukkan wata shubha da za ta rikitar da ku a addinance ko kuma daga dukkan wani abin da zai cutar da ku ubangiji ya ba ku kariya waɗannan ma'anonin guda biyu duka mujahid ibn jabr ya sanya su a wuri guda ya ce makharajan fi duniya wal akhirah ubangiji ya samu ku mafita a duniya da lahira kaga mafita a duniya ubangiji ya ganar da ku addinin ku kuma ya ba ku nasara sannan ku mafita a lahira ku tsira daga azabar Allah subhanahu wata'ala ku samu rabauta da aljanna الضحاك شو كما يا فسر شدا بيانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم بيانا ubangiji subhanahu wataala zai sanya muku bayani wato zai zai nuna muku komai a fili karara ba tare da wani abu ya rikice muku ba kaga wannan daidai yake da makharajan min ash-shubuhat daidai yake shi yasa zamu ga anan ibnu taymiya duk ya hada su a cikin magana ɗaya cewa ad-dahhak shi ma ya fassara shi cewa makharajan min ash-shubuhat shi shine bayanin bayanin daidai ke da makharajan mina ash Allah zai ba ku mafita daga dukkan wani abin da zai rikita ku ku kasa ganewa alfarra ɗaya daga cikin malaman luga kuma masana ma'anonin alkur'ani a cikin littafin ta ma'anin alkur'an shi ma haka ya fassara in tattaqullah ja'al lakum furqanan yace fathan wa nasran fathan wa nasran Allah zai baku fatahi kuma zai baku nasara kamar yadda ya ce yawmal furqan yawmal takal jam'an yawmal furqan yawmal ranar rarrabewa sannan ranar da ƙungiyoyi biyu suka yi karan batta nufin ranar da suka samu fatahi suka samu nasara akan abokan gabansu bi ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala zai ba wa muminai izza ya ba su ɗaukaka sannan kuma ya ba su nasara sannan ya kaskantar da abokan gabansu ya wulaƙanta su wannan ya zanto bambancewa ne tsakanin masoya Allah da kuma kiyan Allah to wannan shine ma'anar da ibnu taymiya anan duk ya dunkule yayi bayanin su to man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ay min kulli ma zaqa 'ala an-nas duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai bashi mafita daga dukkan abinda ya wato mutane suka shiga rantsi a dalilinsa wannan tafsirin arwaito shi daga rabi ibn khusayn rabi ibn khusayn shi ma ya faɗi haka yace yaj'al lahu makhrajan min kulli ma zaqa 'ala an-nas Allah zai ba su mafita daga dukkan abin da ya sa mutane cikin rinsi ya sa mutane cikin rinsi saboda ka in dai mutum zai kiyaye dokar Allah zai tsaya akan hukunce hukuncen Allah to dukkan wani abin da zai girfafa ubangiji zai ba shi mafita abin da zai fafa ubangiji zai ba shi mafita kamar lokacin da al-hakam ibn amr al irin cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama al-hakam ibn amr al lokacin da wani daga cikin khalifofi daga cikin shugabanni ya aika masa da wani sako yake so ya yi wani abu lokacin shi kuma yana yana wato gwamna a khurasan sai aika masa da takarda cewa abinda aka samu na ganima to duk abin da yake ciki na zinari da azurfa kada a raba wa mayaka a kawo masa su a matsayinsa na khalifa yake ganin ana iya yin haka sai shi ya gaya masa ya to kafin wannan sakon naka ya zo min na Allah ya riga ya zo min wanda na Allah ya saba ma wannan naka a cikin maganganun da yake ce masa ya to ka sani cewa ko da sama da ƙasa za su haɗe da mutum idan dai har zai ji tsoron Allah Allah ya sa masa mafita قولا ولو أن السماء كانت على امرأ على على امرئ على عبد رتقا لجعل الله له مخرجا إن اتقاه كودا سما da kasa za ta wato sama za ta haɗe da mutum inda zai kiyaye dokokin Allah sai kaga shi Allah subhanahu wataala ya bashi mafita saboda haka yake yadda ya bi wannan umarni saboda haka a komai yi kokari ka kiyaye dokar Allah ka tsaya akan umarnin Allah subhanahu wataala sai baka mafita kada wani rintsi ko wata damuwa da zaka shiga ka fara tunanin ta yaya zaka fitar da kanka daga wannan damuwa wannan kokarin naka yasa ka manta da Allah ka manta da dokokin Allah ka manta da mai Allah yake nema daga wajenka mai bai yarda kai ba idan kai rufe zama ta kowace hanya kawai kai mafita kake nema saboda ka ka da dukkan wani abin da za a bijiro maka ka karba ka ce ai wanda ruwa ya ci ai ko wuka aka bashi ko takobi aka bashi ai zai kama saboda ka kai ruwa ya ci ka saboda ka koma mai yana aka bijiro maka da shi sai ka ce za ka karba to wanda za ka kara jefa kanka ne cikin matsala ba mafita ka samu daga matsalarka ba a ƙara jefa kanka kai cikin matsala saboda ka inda kana cikin matsala ɗaya yanzu sun ƙaru sun zama matsaloli saboda ka sai ka gwamnati kiɗa da rawa abin nan kiɗa da karatu kamar da bahaushe yake faɗa shi yasa dukkan wata wahalar da kake ciki yi kokari ka bi dokar Allah ka kiyaye dokokin Allah sai ka ga ubangiji ya sanya maka mafita ta inda baka tsammani kamar yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ce wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa sauraka duk sanda za ka bi Allah subhanahu ta'ala ta ubangiji kuma zai kawo maka mafita da azarta ka ta inda baka tsammani wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi komai to abin da yanzu yake damun mu shine mu muna jin cewa za mu iya da kanmu ba ma waiwaye mu nema gurin Allah subhanahu ta'ala ji muke za mu iya dabarun mu zai za su kai mana saboda haka za mu iya taka dokar Allah ma ya saba wa dokar Allah don muna ganin cewa mu za mu iya wa kanmu lokacin da ɗan adam yake ganin baya da bukata zuwa ga mahaliccinsa to ya gama lalacewa kuma ya gama ɓalɓalcewa ya gama asara lokacin da zai ji cewa ba sai Allah ya sa masa hannu ba shi ma yana da dabararsa yana da ƙwarewarsa yana da masana ƙwararru waɗanda za su iya samu masa mafita amma ba ta hanyar biyar Allah ba ubangiji ya ce wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ay min kulle ma za ka an-nas kowane abu ne zai wa mutane kunci to Allah zai sanya masa makaraja to wanda sun ce daidai take da fadar Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in ku kiyaye dokokin Allah zai sanya muku Furkanan rarrabewa shine zai ba ku mafita qala walibi, walidi Ali ibn Abbas fi qawlihi Ali ibn Abi Talha shine al-walidi kamar da muka yi bayani a wancan a wancan karatun daga abdullahi dan abbas fi qawlihi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yace ay makhrajan kun kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya muku mafita ibnu abi hatim yace ruwa wa ruwa an mujahid wa ikrimata arwaito daga mujahid arwaito daga ikrima ikrima abu abdullahi al-madani bararren bawan abdullahi dan abbas ne asalinsa barbar ne ba ba ne asalinsa barbar ne wanda ake kamawa a wajen yaki. amma kuma ya shiga ya samu kyakkyawan hannu zai to bararren bawa ne na abdullahi dan abbas ya yi karatu a gurin abdullahi dan abbas sauraka malamai suka karbe shi hannu biyu ya zama amintacce masanin tafsiri yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu ake lissafa su da sanin tafsiri da shi ikrima da mujahid da sa'id ibn jubair da ata ibn abi rabah الإمام البخاري لا ليس أحد من أصحاب أصحابنا إلا وهو يحتج بإكرمة إكرمة باب وندد تشكيم mutanenmu yana nufin malaman hadisi face suna yin hujja da ikirima duk da cewa muslim bai hujja da ikirima a cikin littafinsa ba magana mafi rinja ya rasu shekara ta ɗari da biyar bayan hijirar annabi sallallahu والضحاك ده ضحاك ابن مزاحم الهلالي وقتادة ده قتادة والسدي ده سدي إسماعيل ابن عبد الرحمن إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي أبو محمد الكوفي متمن كوفة نتكين كسر إراكي إلى تشكين من يمسنا من تفسيري من يمسنا علم تفسيري ما لمن حديثي سني ساباني وجن فدر مرتبة سأحديثي سنتي ثقاني وتو حديثا sahihi ne wasu ce حديثا hadisinsa hasan ne la cikin waɗanda kuma akwai wanda suka raunana hadisinsa amma dai hadisinsa ba zai kasa zama hasan ba sai dai idan ya sabawa ruwayar waɗanda suka fi shi ƙwarewa a cikin ilimin hadisi to a lokacin dai ake raunana hadisinsa shi asuddi akwai asuddi sahir wannan za'ifi ne makaryaci akwai kuma alkabir wannan shi ne asuddi alkabir wancan asuddi sahir shi ne sunan shi Muhammad ibn Marwan asuddi ne wanda yake cikin silatun kajin. wata ruwaya wata ruwaya da ake ruwaito hadisin a tafsirin Abdullahi dan Abbas wani littafi tanwirul mikbas fi tafsir Abdullahi dan Abbas to an ruwaito ta ta hanyar suddi saghir Muhammad ibn Barwan as-suddi to wannan shi makaryaci ne amma kowannen su as-suddi suddi ake ce masa ɗaya ne ɗaya mutumin kirki ɗaya kuma ƙaryaci wa muqatil ibn hayyan kadhalika dukkaninsu an ruwaito sun fassara furqanan da cewa makharajan ana nufin mafita ghaira anna mujahidan ibn tabi'a ce sai dai shi mujahid qala makharajan fi dunya wal akhirah shi kaga ya hada tafsirin guda biyu da wanda suka tadaita tafsirin mafita a nan duniya da kuma wanda suka ce har a lahira ma wai yattaqillahi ta'ala lahu makharajan fi dunya wal akhirah ce a nan duniya da kuma lahira ah, haka nan an rawaito daga dahak daga abdullahi dan abbas dahak ibn muzahim kamar da muka ce bai ji wato bai yi karatu kai tsaye a hannun abdullahi dan abbas ba saboda haka in aka ce dahak a ibn abbas akwai inkita akwai datsewar sanadi to waye tsakiyar su shine sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas babban malamin nan babban tabi'i to ya rawaito daga abdullahi dan abbas cewa furqanan ana nufin nasran wato Allah zai ba su nasara Kala قال وفي أحد قولي ابن عباس كي أناك وفي آخر قولي وفي أحد قولي ابن عباس ɗaya daga cikin maganganun ibn abbas da suddi sun ce na jatan tunda ayi a baya can an ji cewa makarajan abdullahi ɗan abbas ce makarajan to a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa kuma da shi da suddi sun ce da jatan ana nufin tsira wato in ka dubi wannan fassara da suka yi dukkaninta tana komawa ga ma'anar furqanan al a ma'anarsa ta luga kamar yadda ya faɗa Ta dukkan waɗannan ma'anonin da suke ta faɗa duk za su shiga ƙarƙashin alfurkan. furqan in tattaqullaha ta'allakum furkanan. in kuka kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu zai ba ku abinda za ku rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya da shi to Allah subhanahu zai sa muku wani haske a zuciyarku wanda da zarar aka bijiro muku da shi in karya ne za ku gane in gaskiya ne za ku gane wannan ya shiga ƙarƙashin furqanan hakanan makarajan da suka faɗa mafita mafita din nan ta duniya da mafita ta lahira da mafita ta addini da mafita ta rayuwa dukkan wani abin da zai dame ka ko ya zama maka kunci a rayuwa sawa'un ta fuskar addini ne ko ta fuskar rayuwarka ta duniya a nan duniya ne ko a lahira in dai har za ka tsaya kan bin Allah to ubangiji zai sanya maka mafita sauraka za ka ga cewa duk tafsirin da suke faɗa kowane tafsiri zai shiga ƙarƙashin wannan furƙanin ɗin da ake ambata haka nan wa'an urwa ta bin zubair a rawaito daga urwa urwa ta bin zubair zubair shi ne zubair bin al'awam ibn khuwailid al daga cikin al'asharatul mubashari na biljanna ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna shi babansa kenan zubairu ba shi urwa ɗin ba kada yanzu muna magana urwa urwa ibn zubair a Zubairu ibn al-awwam ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa aka yi wa aka yi musu albishir da aljanna ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwal da suka shiga musulunci a farko farkonsa kuma ɗaya daga cikin as-sittatu shura mutum shida sai na umar ya kafa su ya ce su su je su duba su ga a cikinsu duk wanda aka naɗa khalifa bayan sai na umar ya cancanta saboda wannan ba karamin matsayi ba ne yake da shi shi kuma ɗansa urwa yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai yana daga cikin alfuka usaba masana fiƙihu guda bakwai da mutanen madina suke takama da su a zamaninsu zuhuri yake cewa ra'aytuhu bahran la tukaddiruhu hudila na gan shi teku ne wanda la tukaddiru huddila duk yadda kowa zai zo ya sa gugansa ba zai wato caɓi ba wannan ruwansa zai ta zama gare gare ko yaushe to haka ilimin urwa ibn zubair yake ya lizanci aisha radiyallahu ta'ala anha har sai da ya zanto babu wani abin da aisha za ta faɗa na hadisi face ya taɓa jinta duk wani hadisin aisha ya ji shi saboda aisha radiyallahu ta'ala an ha innasa ce ah, saboda shi urwa ibn zubair abin nan ah, mahaifiyarsa ita ce asma bintu abubakar as-siddiq sauraka asma'u yaya take ga aisha radiyallahu ta'ala an ha sauraka shi aisha abunta innasa ce zaka yana shiga wajenta yana yini a gidanta wani abu da yake so ya ji yana zama gabanta ta gaya masa shi yasa ya tara ilimi ba mai yawa ba kaɗan ba mutum ne mai yawan azumi yawan azumi wasu ma suna cewa ba ranar da ba azumi in ba ranar sallah ba ranar babban sallah da karamar sallah ya mutu yana azumi da azumi a bakinsa ya mutu shekara ta 94 bayan hijira shekara ɗaya suka rasu da sa'id ibn musayyib to shi ma yana faɗa dangane da fassarar wannan aya in tattaqullaha ya lakum furkanan. in kun kiyaye dokokin Allah zai sanya muku rarrabewa ce ai faslan bainal haqqi wal batil zai sanya muku rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko gaskiya da ƙarya yuzhiru Allahu bihi haqqakum wanda da shi Allah subhanahu wataala zai bayyana gaskiyarku wa yutfi'u bihi batila man khalafakum ya bice ƙaryar wanda ya saba muku da shi da wannan rarrabewar Allah zai bayyana gaskiyarku da wannan rarrabewar Allah kuma zai bice ƙaryar wanda ya saba muku aka wannan daga alfurkan yana daidai da tafsirin da da, da malamai suka yi wa alfurkan a baya musamman a cikin ولقد a موسى ولقد آتينا موسى فرقانا وذياء الكفر na ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا cikin tafsirin da malamai suka yi wa furqan shine wannan nasara da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da Allah subhanahu ya bawa annabi Musa da Haruna ya bawa annabi Musa da Haruna abin da ya bayyana gaskiyarsu ya kuma nuna ƙaryar Fir'auna don Allah ya tsirar da su ya kuma basu nasara wa zakara al-baghawi عن مقاتل ابن حيان قال مخرجا في الدين من الشبهات البغوي بتفسير معالم التنزيل معالم التنزيل أتكيا رويتو لدى مقاتل ابن حيان يا فسر مفرقانا دتيوا مخرجا في الدين من الشبهات وتمفتا الدين دكا وتشبهات حكى البغوي اتكين تفسير الزيرويت البغوي شين الحسين بن مسعود ابن محمد الفراء ابو محمد البغوي البغوي وانا البغوي شين مال من تفسيري مشهوري شين ملتافن معالم التنزيل ملتافن تفسيري انما مشهوري ابن تيمية ايكي يبا شين ملتافن شرح السنة في شرح السنة نبغوي شين ملتافن مصابيح السنة آه، شكرا تقليبي ان الشاشرة ya rasu akwai wani albagawi wanda ya girme shi can a baya ya riga shi zuwa da shekaru masu yawa shi kuma sunansa abul qasim abdullahi ibn muhammad ibn abdulaziz al albagawi shi wannan shekara ta 217 ya rasu shekara ta 217 kaga akwai tazara tsakaninsu da wannan shi wancan malamin hadisi ne shine شين يرويته للتافن للتافن الجعد مسند الجعد ابن علي جعد ابن علي مسند سنة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية سند شعبة ابن الحجاج آه، العتكي ثورك أكتش البغوي التفسير توانا نكر شب نكر من نشدة ما وانش نكر نأكبا وانا نكر نشدة شين البغوي الحسين بن مسعود to shi a cikin tafsirinsa ya rawaito cewa muqatil ibn hayyan ya ce a makfurqanan Allah yana nufin makharajan mafita fi dini a addini min shubuhati daga dukkan wata shubha to shi ne ibn taymiya yake ta'aliki anan yace lakin kad yakunu hadha tafsiran li muradi muqatil ibn hayyan wannan ƙarin na cewa fiddini mina shubuhati wannan cewa makarajan fiddini mina shubuhati ba lalle daga muqatil ne ya faɗa haka ba shi wata muqatil kamar yadda abin nan abdullahi dan abbas ya ce makharajan kawai ya shiru makharajan kaga bai takaita shi akan addini ba mafita zato ya kunshi mafita daga komai mai taqillahi ta Allah makharajan sawa'un abin da yake ciki damuwar da yake ciki ta shafi addini ne wani abin ne ya buduro masa na masalar addini ta rikita shi wannan ya faɗa wannan ya faɗa wancan ya faɗa ya rasa ta kamawa ko kuma a wani abu ne na shafi rayuwarsa ta duniya harkar cinikinsa ne harkar iyalinsa ne harkar eh, ƴaƴansa ne ko ma menene dai wanda ya sa shi cikin zuma da damuwa to in ya kiyaye dokan Allah Allah sai ba shi mafita a cikin dugun saboda shi muqatil ibn hibban yake eh, yadda ibn taymiya yake tsammani shi kawai cewa yi makharajan al-baghawi shi ya kara fi dini min ash-shubuhat dan ya faɗi muradin da yake ganin المقاتل ابن حيان يعني فيه أ م ا ب ه ش لكن قد يكون هذا هذا ودن آه، اسم الإشارة يناقوم اواني قفلرس في الدين من الشبهات كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغدادي متمم بغدادني حنبل بمال مين النواء يعني ذي malamin hadisi ne malamin fito ne malamin tafsiri ne yana da rubuce-rubuce a fannoni daban-daban yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da yawan rubuce-rubuce a tarihin musulunci ibn al-jawzi ba yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa da za ka ji ana ta ambatar su shi ne bai littafin zadin masir fi ilmi tafsiri shi ne bai littafin sayyidul khatar shi ne bai littafin talbisu iblis littafan suna nan da dama ya shahara da wa'azi a zamaninsa ba a yi mai wa'azi kamar sa ba kuma mutane da suke halartar wa'azinsa dubannin dubata ne dubannin dubata ne kuma da yahudawa da nasara da dama suna musulunta a hannunsa sun ne da Allah ya bashi fasahar wa'azi yana wa'azi inda nan ne zai sa zuciyar mutum ta yi sanyi gaba daya lakan mutum ta mutu to yana da wannan yana da kuma fasahar zance yana da sa aka ji hudubobi da hurufin nan da ya dauka hurufin hijaiya alif ba ba'un ta'un har zuwa ƙarshe to sai ya hudu ba har ya gama ba zai faɗi harafin farko ba sai wata hudubar kuma zai faɗi ba ba sai ba zai faɗi ta ba har a gama hudubar ba zai faɗi ya gama gama hudubar kamar ya ce kai za ka yi magana amma ba ka faɗi ba ba ka yi minti goma sha biyar kana magana amma ba ba littafin yana nan ba wai yana nan abuge wani mabin nasa eh, to kaji ma na ta faɗa sa nan mala alƙasim ce na ta fada wannan anan kaji to wani shine ibnul jauzi ibnul jauzi malami ne a zamaninsa sai a fuskar ta fuskar gashi ba hanbali ne amma ta fuskar abin nan wajen wajen ayatul sifat ya milu ila tashbih milu ila ta'wil kai yana karkata zuwa ga yana karkata zuwa ga tawili sabanin mazhabarsa mazhabarsa hanabila to a cikin wannan tafsiri nashi zalil masih ya hikaito cewa abdullahi dan abbas da mujahid da ikrima da abdahar da ibn qutayba ibn qutayba shine abdullahi ibn muslim abdullahi ibn muslim ibn qutayba ad-dinawari ad-dinawari ibn taymiya yana masa lakabi da adibu sunna adibu ahli sunna saboda masanin harkar adabi ne shine mai littafin ash-shi'r wa shu'ara kwararre ne a cikin harkar adabin larabawa da waƙe-waƙensu da sauransu sannan kuma yana da eh, ƙarfi a cikin harkar ilimin addini yana littafin ta'wilin mushkilin ƙur'an garibin ƙur'an muktalafin hadith yana littafai da dama da ya yi su wanda suke da abin nan to shi da ibn qutayba annahum qalu cewa duka waɗannan sun ce huwal makarac ana nufin makarac to shi kaga a ah, tayi shi ma mukatil muqatil abinda ce makharaj ya fada sun makala to sai ibn al-jawzi wal ma'ana ya ji makhrajan fi fiddini din min kaga shi ma ya fassara maganganunsu da wannan gaba cewa watakila suna nufin mafita a addini daga bata wato maimakon Allah subhanahu ya bar su su fada cikin bata sai ya ba su mafita sai zanto ko da mutane sun bata so sai kaga Allah subhanahu ya tsere da su ya kubutar da su ba su fada cikin wannan batan ba to ya ce tana wa shi ma abinda albagawi ya yi kenan a kan maganar muƙatil shi ma fassarawa ya kamar yadda nan ibn jauzi bayan ya kawo maganganun waɗannan malaman ibn abbas mujahid maza haq ibn qutayba sai ya ce mafita daga bace ɓata na addini to ne ibn taimi ya ke to wannan zai nuna maka shi ma can ba mukatil din ne ya faɗi waccan magana ba makharajan fi dini min ash-shubuhat a wannan min fi dini maganar maganar shi shi al ne sai ya ce wa laisa muradahum ba nan ma'anar ta su ta tsaya ba ba wai wannan suke nufi ba ibnu taymiya anan yana so ya nuna cewa wannan taƙaita fassarar akan cewa mafita a addini ya ce wannan ba shine abinda waɗancan malamai suke nufi ba إنما مرادهم, مرادهم المخرج المذكور في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا abinda suke nufi da al-makhraj suna nufin wannan makhraj din da Allah ya faɗa a cikin wannan ayar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja shine suke fassara in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan amma ba wai suna nufin makhrajan addini ba saboda a addini kadai ba saboda ita wannan ayar man yattaqilla laji Allahu makarajan ai ba a harkar addini kare ba a koma menene a harkar addini a harkar zamantakewa a harkar kasuwanci a harkar siyasa shugabanci a ko menene da ka kama hanyar Allah to to Allah zai baka mafita durin kai zaka samu mafita za ka samu inda za ka fille wannan haka suke nufi da ayar kawai dai sun ɗauko kalmar ayar da take cikin eh, da take cikin abin nan ah, da take cikin wannan sura wa man yattaqillah suratul talaq suka fassara waccan ayar da take cikin suratul anfal in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ma'anar ta fassara ta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sai suka yi amfani da kalmar wannan ayar dan su fassara waccan ayar amma ba wai suna takaita abin bane akan mafita ta addini kadai da ka a komai ubangiji subhanahu wata'ala zai baka mafita daga ciki akwai sha'anin addini wanda shi ne gaba don dukkan wata mafita da za a baka in ba a baka mafita a cikin sha'anin addini ba ba baka mafita a kuma da don ka samu a nan ka ci nasara ka haye dukkan wata matsaloli amma tilin matsaloli suna jiran ka a lahira ina ka samu mafita a yi wata mafita to gara nan matsalolin su taru amma can in ka je ka ka haye tilin eh? to saboda haka ba ba kawai ana nufin a dinance ba ba kuma kawai ana nufin a duniyance ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي في كل ما ذاق على الناس كما عند الكفلاء تن وانا ابن الذي زما رزقي تو سي الله سبحانه وتعالى يا يباك مفتا بتقوى الاله آه، بتقوى الاله نجا من نجا وفاز وصار آه، ومريد وصار الى الى مخرج الى مخرج دتورن الله ne wanda ya kubuta ya har ya samu ya tsira ya kai ga mafita saboda ka duk wanda zai ji tsoron Allah subhanahu wataala to da wannan ne zai kubuta wa qad zukira ali ibn zaid an ambaci an ruwaito daga abdullahi abdurrahman ibn zaid ibn aslam abdurrahman ibn zaid ibn aslam wace ibn zaid ala nufin abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin masana alqur'ani da tafsiri yana da tarihi sun ce yana da tarihi akan annasi wal mansukh هذا الرغوتو أكن الناسخ والمنسوخ الرواية الحديثي أنا دروني الرواية الحديثي أنا دلوني برحمن ابن زيد أسامة ابن زيد عبد الله ابن زيد ابن أسلم يعني نام آه، زيد ابن أسلم ثاني زيد ابن أسلم مولى لا آه، مولى عبد الله ابن عمر آه، شي وتكرب بيني أمن تتشيني شي ما يفنسو أما سوسنا لمطلع تفسكر حدا تفسكر ليك كراتو بسورة بسورة amma shi abdurrahman ibn zaid ibn aslam za ga cewa a wajen tafsiri malamai suna yawan shi kaito maganganunsa amma a hadisi wannan ba a ko kusa ka kuskura ka dau hadisinsa ko kusa eh, hadisinsa mai rauni ne kwarai da gaske sa'ifun ne jiddan illam yakun mawdu'a al alhakim abu abdullah eh, cikin littafinsa da al-ikrim ne yake cewa rawa an abihi a haditha mawdu'a walhamdu fiya alai cewa ya ruwaito hadisai da yawa daga babansa zai jimna aslan mawdu'a wanda suke hadisai da na karya kuma shi ne mai laifin wato ba laifin mahaifinsa ba ne laifinsa ne ba babansa ne karanta masa hadisan ba ba laifin da ya kwaso su ba daga ciki shi ne ruwaito hadisan tawassula annabi adamu da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani a cikin al'arshi eh, bayan ya ce wannan ita ce ya yi tawassuli da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce na ka gani yace na ka rubuta shi a cikin al'arshi shi wannan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ruwaito shi al-Hakim ga abin da yake faɗa cikin littafin sa eh, al-Madkhal ila sahihain ne a cikin yake faɗar wannan sai kuma gashi a cikin al-mustadrak ya kawo hadisin yake kuma cewa wa huwa awwalu hadisin kharrajtuhu yace hadisin sahih ya inganta shi yace kuma huwa awwalu hadisin kharrajtuhu li Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam fi kitabi hadha ko dai ya zanto wacce magana daga da ya faɗe ta ko kuma ya manta وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال zaid ibn aslam abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi kuma ya fassara fadar Allah din nan wa man yattaqillaha in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya fassara shi da cewa hudan fi qulubikum ya'rifu fi qulubihim ya'rifuna bihi al-haqq min al-batil wato wanda suka kiyaye hukumin Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu shari'a a cikin zuciyarsu wanda da wannan shari'a ne za su rika gane ƙarya daga gaskiya wato za su gane gaskiya daga ƙarya za su iya tantance tsakanin ƙarya da kuma gaskiya saboda ka kaga ya ji allahun furqanan ma'ana zai ba su abin da za su rika gane wato abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya to wanda dai ci gaba ne da tafsirin wannan alfurqan ɗin ibnu taymiya yake mana kuma da alama bai kare ba karatun mu na gaba dai zai dora ya ci gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh